إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهكذا ينوى السلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a yau wannan yammaci na lahadi 27 ga watan rajab a wannan shekara ta 1425 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka wanda kuma shi ne mace da sha biyu ga watan taran shekara ta dubu biyu da hudu miladiya yau shine darasin farko a littafin da na alkawar ta cewa za mu karanta shi shi ne littafin kashfu shubha na shayar muhammad ibn abdul wahab a hakikanin gaskiya ba ne ne tunanin sanya wannan littafi ba amma dan uwa malam muhammad tsani limamin wannan masallaci na dore na kamsa salawat shine ya bibice ni so daya biyu uku hudu biyar ya dace karshe ne yi shawara na yi istikara tsakanina da ubangiji na na samu da tsohon eh, ya kamata in karanta saboda haka falala tana koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a farko da karshe sannan kuma falala tana koma zuwa ga shi shi ne ba da shawarar karanta wannan littafi shi malam Muhammad Sheikh Muhammad ibn Abdul na yi dan bayanin sa a takaice a darasin farko na kitabun tauhid kitabun tauhid a karan fadi da kitabun tauhid a karo da don mun yi bayanin shek muhammad bin abdul wahab abin da zan faɗa yanzu takaitacce ne sunansa muhammad ibn abdul wahab wato sunansa shi muhammad sunan mahaifinsa abdul wahab ibn suleiman ibn ahmad ibn abdul wahab haife shi a shekara ta 1115 bayan hijira ya kuma mutu a shekara ta 1206 bayan hijira malami ne babba wanda aka haifa a garin Oyayya kusa da garin Riyadh tsakanin garin su da Riyadh da fi kilomita 80 ba ko wani abu makamacin haka ya haddace alkur'ani tun kafin ya kai shekara goma a duniya yana da zaka'i da karfin harda ya fara neman ilimi a wurin mahaifinsa da sauran malaman da ke garinsu ko ƙauyensu sannan kuma ya zo maka ya yi ilimi a wurin malamai da ke alharamin makki sannan kuma ya je madina ya karatu a wajen malaman madina da sauran wurare abin da ya fi faɗi ko ya fi zurfafawa cikin bincikensa na ilimi ba kamar ilimi guda biyu ko ka ce ilimi guda uku ilimin farko ilimin tafsiri ilimi na biyu na tauhidi sai ilimi na mazhaba ta imamu ahalus sunna wal jamaa ahmad bin hanbal da haka shi hanbaliyun ne fil aqidati wa fil furu' cikakken dan hanbaliya ne a aqidance da kuma fiqhance idan na ce a aqidance domin aqida ta imamu ahalus sunna wal jamaa imam ahmad bin hanbal aqida ce ta sahabbai da tabi'ai da managarta na gari da suka wuce baya a tarihi da haka ake danganta ma'aiki da zuwa gare shi saboda ya yi shuhura wajen bayyana ta daidai lokacin da aka rasa wanda zai bayyana ta a daidai lokacin da wahala ta yi wahala waɗansu suna yin taƙiyya su ɓoye kansu waɗansu su yi tauriya waɗansu su yi sayan magana idan an tambaye su akidar su a daidai lokacin imam ahmad rinka fasa kawai dangane da akidar ahalin suna wal jama'a har ake ce masa lakafil amri manduha